yadda kwayar cutar corona ke yadawa da yadda za ka iya kare kanka daga haka. COVID-19 cuta ce da ta haifar da sabuwar kwayar cutar corona wadda aka gabatar ga ɗan adam a karin farko. Ana yada shi daga mutum zuwa mutum. Akasari ma ta hanyar saukar da 'yan ɗigon ruwa a lokacin da mai kwayar cutar ya yi magana, tari ko hacin. Waɗannan 'yan ɗigon ruwan za su iya sauka a cikin bakin mutanen da suke kusa. Waɗannan 'yan ɗigon ruwan sun yi nauyi sosai don yin tafiya mai nisa cikin iska. Suna tafiya kusan mita ɗaya kuma suna saurin tsayawa a kan saman wurare. Wannan shi ne dalilin da cutar ke yaɗuwa, musamman tsakanin mutane. ba a san ainihin lokacin da ƙwayar cutar za ta iya rayuwa ba. Sabida haka yana da kyau a tsaftace saman wuri akai-akai, musamman a cikin mutane masu ƙwayar cutar. hannu ya taɓa abubuwa wanda za su iya gurɓatar da ƙwayar cutar don haka ya kamata ku guji taɓa idanu baki ko hanci tun da gurɓataccen hannu zai iya tura ƙwayar cutar daga saman wuri zuwa ga kanku a lokacin yin tari ko hanci ka rufe baki da lankwasar gwiwar hannu ko kuma ku yi amfani da abin da za a iya yarwa idan an gama amfani da shi Hanya mafi inganci don hana yada sabuwar kwayar cutar corona shine ta hanyar tsaftace hannaye akai-akai da abin tsaftace hannu ko kuma a wanke hannu da ruwa da sabulu. Wannan zai kashe kwayar cutar idan yana hannayenku. A zauna lafiya kuma a hana yada kwayar cutar. An yanko saƙon daga Capital Power Multimedia Limited ko Creation Hub Nigeria suka goya bayan saƙon.